Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. An gano mutum biyu masu dauke da kwayoyin cutar kolora a Difa kafin tabbatar da hakan babban jami'an cibiyar lafiya a cibiyar kiwon lafiya ya zai ba da karin bayani. Matasan tilabiri na mai da hankali kan batun tsaro a yankin nasu sun gudanar da dandalin matasa kan zaman lafiya da tsaro akwai mu da karin bayani. rahotonmu na musamman kuma zai mai da hankali kan aikin jami'in shari'a wato ise a wannan ƙasa ta Nijar. To madala yanzu ga labar ku ɗaya na bin ɗaya yankin difa shine na bakwai a Nijar da cuta kolora ta shafa an gano mutum biyu da wannan cuta ta harba a wani gari da ake kira a wiridi a ranar 25 ga watan Satumba. wato kwayoyin samfuran suna a yamai domin bincike nuhu malam sule babban jami'in tsafta a cibiyar kiwon lafiya a yankin ya ba da karin haske a cikin rahoton gidi abdurrahman mun samu wa'ansu mutane wanda muna zato lalle lalle a bayan bincike mai zirhi kolera ne abin da muke so mu cewa jama'a ba lalle abin da hankali a cikin lamarin tunda mutanen yanzu haka suna hannun likitoci kuma sun fara murmurewa amma abin da muke so mu ce ma jama'a a nan gurin menene kaga lalle da labari ne yanzu sai a cewa abin ya zo gab ba don komi ba mutanen da aka samu ana a waridi za a iya cewa kenan abin a bakin garin difa ko a unguwan difa take ita wannan kulera dai mutane dama sanannen ciwo ne an saba yin tattan shekarun da da da kowa ya san me a kulera saboda haka bai yiwuwa a ce an ɗauki jama'a wannan wanda suke masu likita da masu jinya da su likitocin can wani daban kamar ana zaman lahiya gurin da muka dauka guri ne wanda aka dauki mataki wanda suke ba su da lahiya sun samu magani a kan kari shi likita zai samu nutsuwa kuma in Allah da haka za a samu sa'ida mu duka mu samu abin da muke so A Nijar kuma makarantar shekara ta 2021-2022 an tsaida ta a ranar 4 ga wata Oktoba mai zuwa mako guda kafin koma makarantar azuzuwa shirye-shirye na tafiya a cikin makarantu. Rakiya wato Rabi Mai Kano ta yi ziyarar wasu makarantun birni mai domin ganin yadda ake rubuta yara da kafin sannan farashi guda a cikin makarantu masu zaman kansu. A ranar biyar ga watan Yuli 2021, ministan kasuwanci ya kirkiro wani kwamitin husa'a tunani kan farashin ɗaukar darussa a makarantun boko masu zaman kansu tsari da uwayen yara ɗalibai ke jiran gani ganin sun jima suna kokawa kan tsadar farashi a cikin makarantun boko masu zaman kansu. Ana sauran mako ɗaya a shiga ɗaukar darussa rubutawar ɗaliban na gudana cikin sanyi-sanyi. Muna ganin gwamnati ta yi sakaci ganin halin da ake ciki na tattalin arziki idan gwamnati ta dafa ina ganin abu ne mai kyau idan kana da yara biyu ko uku irin wannan lokaci ya zo hankalin uba a tashe ki tare da mutunta tambayar da gwamnati ya masu na sun tsayar da duk wani karin farashi ko rage shi masu makarantun boko na sa ran ganin kwamitin ya yi lissahi da yonin da ke kansu dan da kwai amadu jibbo shugaban haɗakar ƙungiyoyin masu makarantun boko da ke zaman kansu. Akwai wata wasiƙa da ta fito daga ofishin minista da ke magana bisa farashin kuɗin makaranta. Masu rubuta suna 'ya'yansu a makaranta ba sa zuwa da yawa. Kwamitin ya dace ya ƙara aikinsa da wuri. Gwamnati ta ɗauki mataki domin sanar da sabon farashi. Kwamitin ya yi la'akari da nauyin makarantu masu zaman kansu. uwayen yara ɗalibai da masu makarantun boko masu zaman kansu na jiran wannan tsari na daidaitawar farashin ɗaukar karatu a ƙasar Nijar. Gudunmawar matasan Tilaberi a ƙoƙarin zaman lafiya da tsaro cikin yankin nasu shine taken dandalin matasan yankin na farko da aka yi a ranar jiya a Tilaberi. Isaka ɗan Borto Lamino, Sakatare Janar na ɗaliban Jami'ar Abdu Tilaberi game da gudunmawar dandalin wajen wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin a cikin rahoton Abdullahi Mamudu. Jihar Tilaberi da ake ɗauka al'umma da ke zaman lafiya da cuɗayya da fahimtar juna sai ga shi a yau al'amarin ya sauya saboda hare-hare da ake kai ana karkashe mutane da garkuwa da su da fyaɗe. Al'amarin ya shafi kowa. Wannan ne ma ya sanya matasan jihar tilabiri suka tashi suka yi magana bisa zancen. Za mu tattara matasa da ke cikin wannan jihar ta tilabiri domin tattaunawa da yin muhawara domin samar da mafi wanda idan muna cikin al'umma za mu kasance jakadodi na zaman lafiya da ke yada sakonnin zaman lafiya da cikayya da zamantakewa ta yau da kullum. Hukumar zaɓe mai zaman kanta CSC ta fara zaman taronta yau da safe na wata-wata a nan birni mai bisa tsawon kwanaki biyar inda za a tattauna batutuwa biyar a kansu kamar amince da rahoton aiki game da tantance sharuɗan samun horo na ƙwararrun 'yan jarida na shekara ta 2019-2020 Dr. Kabir Sani a cikin rahoton fisa Adam Sirfo. Za ku tuna cewa zaman taro na watan Ogista na wannan shekarar 2021 mun bincika kuma amincewa shawara ta kafa gungun aiki da ke da alakin tantance sharuɗan cancanta don horar da ƙwararrun 'yan jarida da kuma haɗa su a ƙarƙashin asusun samun tallafi na 'yan jarida na shekarar 2019 da shekarar 2020. Daidai da tanadin aya ta bakwai na shawara mai lamba 20 na CSC na shekarar 2019 da ke tantance sharuɗan samun taimako a cikin asusun da aka keɓe ma jaridu da hanyoyin da ake bi wajen samun kuɗin. Kenan a cikin wannan zaman taron za mu duba sakamakon aikin wannan gungun da muka azama alhakin tantance ƙa'idodin ba da horo na zama ɗan jarida na shekarar dubu biyu da goma sha tara da shekarar dubu biyu da ishirin. Wannan gungun aikin sun yi aiki tukuru tsawon kwanaki biyar Bayan tantance ka'idodin ba da horon jaridar, an aza musu alhakin ganowa da shawarta ɗaya ko cibiyoyi da yawa na horar da 'yan jarida a cikin shekarun na 2019 da 2020. To mu tsakan wannan rahoto, dalor FM da ke dogon dutse ta yi bikin cikon shekaru ashirin da kafuwa. Dalol FM kuma tana hulɗa da studio Kalangu, lamarin da ya ba damar shirya bukukuwan wasannin motsa jiki da na al'adu, zada bawa shugaban gurupu Dalol FM a cikin rahoton Abdulaziz da Yuma. A lokacin da na girka wannan radiyo na hannun shi ne ga al'umma arewa ga baki ɗaya. Na ce musu ga ɗansu ya zo da wani yaro. Idan suka kula da shi zai zama abin alfahari ga kowa. Idan kuma ba su ɗauke shi da daraja ba asara ce ga kowa. Mun gode Allah yau muna bikin cikon shekaru ashirin da kafuwar wannan radiyo. Wannan yaro ya zama babba kuma ya taimaki kowa. Wannan radiyo yana zama al'umma arewa ne kuma abin alfahari ne na yi matukar gamsuwa da abin da na gani tun kafuwarsa har zuwa yau da muke cikon shekaru 20 da kafuwar wannan radio depuis le début jusqu'à aujourd'hui où nous fêtons le 20e anniversaire A cikin wani taron manema labarai da lauyinsa suka yi a ranar Asabar a nan Yamai wato lauyin Mamman Usman sun gabatar da halin da ake ciki game da karar mutunan su da ya aje a ranar 21 ga watan Juni shekara ta 2021 gaban kotun shari'a Sidiyawo domin neman nasarar zaben shugaban kasa zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 a Nijar Metro Larwana Abdurrahman a cikin rahoton Michel Deji. dangance da korafan da muka yi a kan zaɓen nan da ya shuɗe za a samu hujjoji da dama da za su ba kotu hanyar da zai ciya na an taka hakin ɗan adam na an yi hihito na an yi bambanci na an yi wariya dama wannan ne muke so da duka 'yan niger suna son lokacin da kotu zai ba da sakamako lokacin nan ne hukukuwa za ta fara sai mun kwata a takaice dai ga inda magana ta kwana to dangance da takardun da muka yi lissahi muka yi sifili yan an ka toshe wannan takarda aka toshe wannan takarda muhammad usman ya ci zabe kotu tana iya ce haka nan A ranar Juma'a da yamma a cibiyar bunƙasa al'adun Faransa da na Nijar da ke zandar ƙungiyar wasan kwaikwayo ta da ta gabatar da wani wasan kwaikwayo na da kai kan batutuwa illolin fatocin sassan jikin mutane sai da kwayoyi da kuma karuwanci da hararen ta'addanci. Ali Keta ya hiranta da Nasiru Zainabu Lawali marubuciyar labarin kuma shugaban ƙungiyar da magaran R. Mun zaɓi wannan takin a yau don jawo hankalin mutane bisa kan maganar, kuma dama ce ta miƙa saƙonmu don neman sauyi. Idan kuma a wani wuri akwai matasa da yara da ke fuskantar wannan halin su samu sauyi, ba zai zama zamanto haramun ba. Kawai ba mu samu fitowa don yin magana ne ba, saboda ta wani bangare muna jin tsoro. Don kun ga akwai abubuwa da yawa da ke a ɓoye a cikin harkar safarar mutane. kunga wani bangare ana ta kakkama mutane. In ba mu iya fitowa muka yi magana ba don an ce haramun ne, kenan a gani na 'yan wasan kwaikwayo su suna da wannan wannan incin fiye da sauran jama'a. Za a yi wani sabon zango na ci gaban wannan wasan kwaikwayon saboda akwai kalubale da yawa. Don kun ga dan wasa shi bai da zabi bisa kan wani take. Amma mu a cikin harkar wasan kwaikwayo muna duban abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma don tattaunawa Gasar wasan fitanka ta ƙasa ta soma a ranar Asabar a nan birnin Yamai a ƙarƙashin ƙungiyar yankin Yamai tare da halartar dukkan yankunan Nijar. Me yasa wannan gasa Sadiq Salifu Asuman na ƙungiyar fitanka Nijar a cikin rahoton Faisal Bubakar. Kwamɓala ce da ke cikin tsarin babbar kungiya ta ƙasa saboda kowace jiha tana shirya kwamɓala ta ƙasa da ke haɗa jihohi takwas. Wannan karon ya ce don haka ne kuka ga duka jihohi sun zo nan domin halartar wannan kwamɓala. Mun tantance ƙungiyoyi saba'in. Manufar shine dafawa 'yan wasan da ke buga wannan wasa ta petank saboda a watan Disamba akwai cin kofi na masu wasan petank na nahiyar Afirka. na wannan zai ba mu damar tantancewa ga waɗanda za su wakilci ƙasar Nijar a cin kofi na duniya a shekara 2022 da zai wakana a Benin. Muna nan da kwambala na masu gudun tsero domin su shirya wa De Haka take sai kuma rahotonmu na musamman jami'an shari'a cewa da ise wani ma'aikaci ne na kotu da ke da hurumin tafiyar da wasu ayyukan shari'a shine kuma ke sanya hannu kan takardu da sauran takardun shari'a kamar karbe da kaya da kuma sai da su. Metar Abdullahi Abubakar Shalari shugaban jami'an shari'a na ise Niger ya ba da karin haske a cikin rahoton Balkis Hamidu. Jami'in shari'a me ake kira da tabbatar da ingancin takardu? Tabbatar da fuskar takarda shine ingantar da takarda. Misali, kana da takarda haifuwa ta tushe, ka yi bugunta na biyu za ka nemi ingancin fuskar. Wasu takardu da aka rawaita bisa alkawari tsakanin mutane biyu. Misali, wakiltarwa ana tabbatar da ingancin bisa ga yardar mutanen biyu. Tabbatar da 'yancin takardu da muke yi, muna rawaita takardu na tsakanin muna aiwata wantaran kayayyaki, muna halartar zaman taron buɗa takardun shiga takarar samun kwangila, kuma muna yin rahoto abin da idon ya bamu idan ana gudanar da babban taro akwai wanda muke cema rahoton gani da ido haka zalika a yayin zartar da walawalar kalai-kalai ta hanyar su muna sa ido jami'in shari'a UCA ke tabbatar da ingancin sakamakon da ya fito game da walawalar ba tare da sa hannun ku ba shin ingancin takardun zai tabbata kwarai ku misali ta fuskar bayar da kwangila an aka ba da takardun ba da kwangilar akwai rahoton da ake rawaitawa in dai jami'in shari'a UCA bai sa hannunsa ba a kai to takardar ta zama ta banza ta fuskar bayar da kwangila da mu da jami'an shari'a da ake cima notar dukkan muna da inshaurar yin takardar ingancin takardu mutumin da ya dau bashi ya ki biya wane mataki ne ake dauka domin sai da kayayyakin biyan bashin da farko sai a bi hanyar shari'a da takardar shaidawa da sanya gabatarwa takardun shari'a ne da za a yi kamin a hau shari'a da zaran an samu daukar matakin kotun shari'a ma'ana mai mutunta wa'adin da doka ta tanada daga nan sai a sanya bros ta zama abun zartarwa a cikin buros din an rawaita dukkan ma'aikatu an umarce su da su taimakawa wanda ke dauke da wannan takardar da sunan al'umma bayan wannan ake shiga babin karbar kayan kanan a yi wantaran kayan don a biya wanda ya ba da bashin dangaji da wanda ya turje ya kibiyar me ke bambanta jami'in shari'a usiye da sauran jami'an shari'a lauya ke daukar magana a gaban juju idan an samu jayayya shi ke wakiltar bangarorin a gaban alkalin shari'a shi jami'in notar shi ke kura da kwantara ragi akwai sa hannu ko kuma sai da kaya ko hilaye har ma kamfunan da ke kan girkawa ishe shi jami'in sawar zartarwa matakin da shari'a ta ambata da zaran kun samu takardar izinin ishe kadai ne ke da hurumi na zartar da hukuncin da shari'a ta tsayar wannan shine bambanci tsakanin jami'an daban-daban kuma dukanmu masu taimakawa shari'a ne To ƙarshen labar namu kenan daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Balkisa Garba a cikin labaru da zabarmanci.